بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya tsare ya kuma ba da damar haduwar mu a wannan safiya safiyar da muke roƙonsa ta zama mai albarka a gare baki ɗaya safiyar lahadi takwas ga watan juma da akhira hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam da talatin da uku wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan hudu na shekara ta dubu biyu da goma sha biyu kuma a ci gaba da karatunmu na sirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga littafin al rahiq al-maktum a makon da ya gabata mun dan katse a jerin abinda malamin ya kawo mana muka karanta daga sahih al-bukhari kuma alhamdulillah mun samu fa'idoji da yawa na abinda muka ji daga bukhari ya kara karfafa mana wasu abubuwan da muka ji a nan a kasancewar ya faɗe su kamar yadda kuma za mu kara jin wasu abubuwan da muka riga mu karanta a cikin bukari din a nan gaba duk da ba yawa sosai amma dai za mu tsaya yanzu a cikin littafin saboda mai sauri mu kara karasa abin da ya shafi hijira din mu ɗauki kuma darussa din da za mu fa'idanta daga cikin insha Allah kafin a shiga marhalar zaman madina da abubuwan da suka faru a madina bayan manzon Allah sallallahu alaihi ya nutsu a garin madina to za mu tashi dama inda muka tsaya akan yace ar-rasulu yughadiru baitahu haka ne yawa malamin yake cewa ar-rasulu yughadiru baitahu wa qad fashilat <clears throat> quraish fi khittatihim fashlan zari'an hakika quraishawa sun faɗi ba su ci nasara ba a wannan filan ɗin da suka tsara amma kircin da suka tsara shi innan mummunan faɗuwa ma'azayati tayaqqubi wa buhi tare da cewa suna matukar faɗake mana akan faɗaka sosai suke amma Allah madaukaki yasa suka fadi nan yana zancen lokacin da suka zo suka zagaye gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu akan gadansa ya kwana ya da gudansa shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala kamar da zamu ji a nan ya tsare masa fita ta yadda su mutanen ma ba su san ya fita din ba to shine abin da yasa nan malamin yace sun faɗi tare da cewa a faɗake suke ma'ana ba wai mutum ne aka shammace shi ya gafala babu wata gafala ba bacci suke ba idan su biyu kuru-kuru. amma duk da haka aka zo aka fi ƙarfinsu saboda tsarin na Allah ne ya fi ƙarfinsu iz kharaja rasulullah domin lokacin da manzan Allah sallallahu yayin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito min albayti daga gidan wa ikhtaraqa yake ta keta safunsu suna tsaye safu safu sun zagaye gidan amma yake keta ta tsakanin su ya wuce kuma suna tsaye ba su kuma ji ba wa akhadha hafnatan min albatha ya ɗabi kamfata daya na kasa na rairayin batha rairayin tsakiyar maka kenan ya kamface shi ya ɗiba faja'ala ya zurruhu ala ru'usihim sai ya rinka zuba shi a kansu yana zuba rairayin a kansu kuma ya keta sahunsu kuma ya wuce kuma duk da haka babu wanda ya ganshi a cikinsu kaga wannan abun ai ya fi karfin zancen dan adam kuma yawwa wa kad akhadha Allahu absarahum anhu Allah madaukaki ya dauke ganin su kwata-kwata daga gare shi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala raunahu a lokacin nan ba sa ganin sa wa huwa yatlu a lokacin kuma yana karanta ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yusiru wato muka sanya makari gaban su da bayan su muka lullube idan su ya zama cewa ba sa gani mana Allah subhanahu ta'ala ya hana su su ga manzo sallallahu alaihi wa fa falam yabqa kun ga ko waɗannan abubuwa din mujarradin wannan kissar wannan abun da ya auku ya isa washe gari lokacin da za a ba su labari kamar da za mu ji mai ba su labari zai ba su labari in suka samu ya ƙini cewa lalle shi ya fito ba su gan shi ba ne ya isa wannan a ce wani ya ce kai wannan lamarin kuma ya fi ƙarfin mai ya kamata mu sallama mana to amma ta wurin kai irin na wanda bai imani ba ya roƙi a kawo aya a kawo ayar ya ƙi imani shi sa Allah maɗaukaki daga cikin abin da ya saba mu'amala da ɗan adam da shi shine duk al'ummar da suka kafirce wa wani manzo da ya turo musu sannan suka nemi a kawo wata aya ma'ana wata mu'ujiza Allah ya kawo musu ayan nan to idan ba su imani ba halaka su ake sai al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ana nufin ummatu da'awa ba ummatu ijaba ba yawwa in sa an kasa al'umma ta shi biyu ko yawa akwai ummatu da'awa al'umma da annabi sallallahu alaihi wasallam ke kiran su gaba ɗaya sawa'un sun yi imani ko ba su imani ba shine ummatu da'awa ummatul ijaba kuma waɗanda suka amsa muminai to nan ana nufin ummatul da'awa din Allah madaukaki ya tsare yayi alƙawarin ba zai azabtar da su saboda wani abu na irin wannan musifu ba sai dai ya jefa matsalar su a tsakanin junan su wannan ita ce musifar da Allah madauki bai karbi addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan ta ba mun taba wannan maganar ba wai saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama zaka ce ya taba wata addu'a Allah ya ke karba ba amma wannan saboda wata jarrabawa da Allah maɗauki yake so cewa ya bar muminai su zama ko ma kuma al'ummarsa gaba ɗaya ya zama matsalar su ita ce rikici a tsakaninsu amma dai a halaka su wannan Allah maɗauki ya alƙawari ya kuma ɗauki to kun ga <clears throat> kamar yadda wannan haka nan da faɗin su da suke cewa Allahumma in kana haza huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi'adabin alim kaga duk wannan tahaddi ne shi ma to suna yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ne irin karen tsaye din nan in ka isa ka kawo mana kaza hmm. wai har ma Allah suke gawa ya Allah in dai wannan abin daga gare ka ne kuma gaskiya ne to ka zubo mana ruwan duwatsu a kanmu Allah ma'aiki ya ce a'a bai kasance zai haka ba muddin manzan Allah sallallahu alaihi yana cikin su ku duba ku ga yadda Allah ke girmama manzansa wannan baya nufin cewa sauran da aka halakar da al'umma su Allah ba girmama su amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam darajarsa yadda Allah ya ɗauke shi da daraja ba irin ta yadda ya ɗauki sauran annabawa ba ne da kuma sauran wato jinsin ɗan adam ko halittar Allah baki ɗaya shi sa Allah maɗaukake ce ba zai halakar da su ba muddin yana cikin kuma har zuwa tashin alƙiyama dan mutane sun kafirce Allah ba zai halakar da su ya zo da wata azaba ba illa dai ya jarraba su nan da can kuma a samu wasu daga cikinsu su su imani to Allah kyauta ko da ke wannan yana cikin darussan da zamu zo mu ji insha Allah yace falam yabqa minhum rajulun illa wa qad wada'a ala ra'sihi turaban babu wani mutum a cikin su mutum nawa ne na sha ɗaya ko sha biyu wanda suka aka zaɓa suka zo su za su zagaye gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su za su kashe shi ai ga shi da har sunayensa an kawo mana ko yawa mutum guda goma sha ɗaya suka zo suka zagaye gidan manzo sallallahu alaihi wasallam to kowanne ɗaya daga cikin su sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora wannan ya zuba wannan kasar lerayin a kansa bai tashi ba bai fahimta ba bai kuma ji ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce kuma ba abin da ya faru hmm. yace wa ma ba ila baiti abi bakr sai <clears throat> ya wuce a lokacin da ya fito daga gidansa sai ya tafi gidan babban abokinsa abubakar radiyallahu anhu fakaraja dama can ai ya gabata cewa mun tattauna sun shirya yadda za a fita ko har an kawo tagoyi da za a hau fakara ja sai suka fita min hukatin a wata kofar baya a gidaje da suka yi kofa ta gaba akwai kuma kofa ta baya kofa ta baya ita ake ce ma a koka kamar ku cika fi dari abubakar wadda take wato gidan abubakar rabiyallahu anhu lailan suka fita hatta lahiqa bi ghari thawr har suka hadu da ma'ana har suka je wato kogon saur fi jahil yaman bangaren hanyar yaman hmm. a yace wa baqiya al ko al muhasiruna kai tunda ismu fa'il ne na waɗanda suka kewaye gidan manzo sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutane suka gewaye gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tsaya a nan dai haka suna nan suna jira yantaziruna hulula sa'ati sifir suna jiran lokacin da suka tsara annabi sallallahu alaihi wasallam zai fito bayan muntasafin laili lokacin da ya saba zuwa ka'aba ya sallah lokacin suna jiran ya fito su auka masa shine ta sifir kamar da ya gabata mun magana akan wannan wa qubayla hululiha tajallat lakumul khaybatu wal fashal amma kafin lokacin ya zo shine wannan tabewa da kuma faduwa a wannan plan din nasu ya auku faqad ja'ahum rajulun sai wani mutum ya zo musu mimman lam yakun ma'ahum daga cikin mutanensu amma ba ya tare da su a lokacin nan sai ya zo wa ra'ahum bi babihi sai ya gansu a kofar gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai yace matan ta ko kuma bayan Allah mai guje jira ne hmm qalu sai suka ce muhammadan ai muna jiran muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam qala sai yace khibtum wa khasirtum ai kun yi hasara kun tabe kad wallahi marra bikum ai ɗazin nan wallahi ya wuce kuna zaunan nan ya wuce ya wuce ya wuce wa zarra ala ru'usikum turab har ya zuba muku rairayi akan ku kowa sai da aka zuba rairayi akan sa a cikin ku wan talaqa li hajatihi kuma kama hanya ya tafi dan bukatarsa ya tafi inda ya so wallahi ma absarnahu qalu kai sai suka ce wallahi ma absarnahu ai wallahi mu ba mu gan shi ba wa qamu yanfuduna turaba an ru'usihim a lokacin kuma suka miƙe kowa yana kakkaɗe ƙasa daga kansa kuma ƙasar tana zubowa a lokacin suka bi ta ta hmm. wannan iko in ba na Allah ba wace da damar yin wannan abu walakin hmm. walakinnahum tatalla'u min siril babi amma sai da suka lalleka ta tsagin kofar tsakanin inda kofar an buɗe ta jikin bangon da jikin fale-falen shi kofa din ai akwai kofa da ake gani haka to ita ake ce masir da larabci da kasaran sabin speed yawa sai suka leƙa ta wannan tsagin kofa din fara'au aliyan sai suka za aliyu a gidan hmm. faƙalu sai suka ce wallahi inna haza la Muhammadu na'ima ce wallahi shi nan a kwance Muhammadu ne yake kwance alaihi burduhu ai shi nan da gwadansa da muka san shi da shi yana kwance falam ya yabrahu kazalika hatta asbahu suka karyata maganar wancan mutumin kenan ko sai suka zauna a wurin har sai da gari ya waye suna jira ai sun shi akan gado jira suke fito hmm. a wa kama aliyun anil firashi da safe kuwa aliyu an anhu miƙe tsaf daga kan gadon fa saqata fi aidihim sai auka cikin hannunsu yana kama hanya zai fito daga ɗakin taf sai suka kama shi wa sa'aluhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka tambaye shi ina muhammad sallallahu alaihi wasallam yake fa qala sai la ilma li bihi ba ni da ilimin sa ni ban san inda yake ba Hmm. to wannan abin da kama kenan ta wannan gefe din kamar yadda ya ambata ya ciro duka wannan daga siratu bin hisham akwai wani gefe kuma daga littafin rahmatul lil alamin na wani <clears throat> mutumin indiya shi ma da ya rubuta sira gashi nan zai zo mana wani abu da malamin ya dauko yace min ad-dari ila al unwani ne shi ma wani topic ne da ya sa mana matashiya ce ya kira ta da sunan min ad-dari ila al daga gida zuwa kogo yadda aka suka fita daga gidan suka shiga kogon zadara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai manzan allah sallallahu alaihi wasallam wato tare da abubakar kenan ya bar gidansa fi lailatin saba'atin wa ishirin min shahari ah, safar a dare na ashirin da bakwai ga watan safar a shekara ta goma sha hudu minan nubuwaci daga annabcinsa ma'ana daga lokacin da aka mai da shi annabi zuwa lokacin da ya hijira a shekara ta sha hudu ma'ana farkon shekara ta sha uku ta kare ana farkon ta sha hudu shi ake nufi a muwafiq wanda ya daidai da sha biyu ko sha uku ga watan september a shekara ta 622 a lissafin miladiya a wannan kamar yadda malam mai littafin rahmatan lil'alamin ya ciciro kenan shine har malami ke cewa a ƙasa ويكون شهر صفر, شهر صفر هذا من السنة ta عشر من النبوة زي زما kenan wannan a shekara ta goma sha hudu kenan daga annabci idza faradna bidayat as-sinin min shahr muharram in mun lissafa farkon shekara yana farawa ne daga muharram wa amma idza bada'na as-sinin min ash-shahr alladhi akrama Allah fihi nabiyahu sallallahu alaihi wa sallama bin nubuwa amma in muka dauko lissafin mu daga shekarar da ko daga watan da annabi sallallahu alaihi wa dauki ya girmama manzansa da annabci fa yakunu shahru safar hada min as-sanati ath-thalithati ashar qat'an idan muka faro lissafi daga nan zai zama watan safar yana cikin shekara ta goma sha uku kun fahimci yadda lissafin yake a wanne wata ne annabi sallallahu alaihi wasallam aka bashi annabci hmm farkon wahayi da yazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ba a ramadan ba yawwa to kaga in ka lissafo daga ramadan maimakon safar ya zama a wata shekarar daban in dai ramadan shine watan farko da za a fara lissafin to zai zama kenan safar din da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita hijira tana shekara ta goma sha uku shi sa in ga a wasu nasoshin an ce a shekara ta goma sha uku aka yi hijira to ana nufin ɗauko lissafin daga ramadan ba daga muharram ba in an ɗauko daga muharram to shine zai zama da wannan tsarin da muka ji sai ya zama cewa a shekara ta goma sha uku ne farkonta mun gane abu yawwa shine wannan malami ke ƙara bayani sai ce wa ammatu man yaktubu fi sirati mafi yawan waɗanda suke rubutu a sira rubbama yakhtara hada yana la'alla yana zabar wannan wato cewa shekara ta 13 din wa rubbama yaktaru zaka wani kuma zai iya zabar wancan lissafin na farko fa kaseeran ma yatakhabbatu fi tartibi yatakhabbatu fi alwaqa'i sau da yawa zaka ga wasu suna wato rikicewa ko suna faɗin abubuwa a rikice wajen yadda aka jera abubuwa yadda suka faru wa ya a fi kuma a auka cikin kurakurai na lissafa wato waɗannan kwanaki wa nazaran ila zalika ikhtarna bidayat as-sinin min shahr muharram saboda haka ne muka zaɓe ya zama cewa watan muharram shine farkon shekaru ba wato watan annabci din ba ina ji yanzu mun gane wannan yace wa ata ila dari rafiqihi annabi sallallahu alaihi wasallam ka ya fito wancan lokacin daga gidansa shi kaɗai ya fito A wa'ata ila dari rafiqihi ya kuma zo gidan abokinsa abokin tafiyarsa wa amannin nasi alaihi kuma wanda yafi kowa baiwa a kansa a cikin mutane yawa fi suhbatihi wajen abin da yayi na abokantakarsa wa malihi da dukiyarsa ma'ana mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kaddarawa a cikin dukkan dan adam wato shine abubakar as-siddiqi radiyallahu anhu sun mazadara manzilan afiq sannan ya bar gidan shi abubakar din min babin khalfi ya fita ta kofa ta baya shi ita ce wancan kuka din da muka ji li yakhruja min makkata ala ajalin don su fita daga makka a gaggawa wato da gaggawa wa qabla an yatla al-fajr kafin wato al-fajr ya keto ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن قريشا ستجد في الطلب yayin da dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya san cewa quraishawa za su dage sosai za su yi kokari wajen neman sa wa adna at-tariq alladhi sayattajihu ilayhi al-anzar aw satattajihu ilayhi al-anzar لأول وهلة هو طريق المدينة الرئيسي kuma ya san cewa a hanyar da ganin mutanen maka wato hankalinsu zai tafi zuwa ganin za a binciko ita ce hanyar babbar hanya nan da aka sani ta zuwa maka daga madina ai ta zuwa madina daga makka wadda ta kama hanya ta fita daga makkan ta yi arewa kowa ya san ita ake tsammanin cewa ta nan ne za su baza 'yan nema su kama neman su ko saboda ita ce hanyar madina sun ɗauka mutum haka zai zama bashi da basira zai kama kawai daga makkan ya kama tinkas tinkas a kama hanyar madina direct sun yi tsammanin wannan fasalaka tariqan ba duhu tamaman sai ya ɗauki wata hanyar da take kishiyar wannan hanyar kwata-kwata maimakon ai arewa mun san makka tana kudun madina ko yawwa don haka wanda zai tafi madina daga makka kudu zai dosa kawai in dai har ba wata dabara yake so ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fito da suka fito daga gidan Abubakar ba su kama hanyar Madina din da ta yi arewa din ba sai suka kama kishiyar haka baki daya kaga kenan sai suka yi kudu wa huwa tariqul waqi junuba makkah sai suka kama hanyar nan da take kudancin maka sai suka yi kudu wal muttajihu nahwa yaman suka kama wa hanyar nan da ta fuskanci zuwa yaman mm. salaka hadha tariqa nahwa khamsati amyal sai dai kama wannan hanyar ya wajen mil biyar tukuna shi da abubakar radiyallahu an suna tafiya sai da suka yi mil biyar hatta balaga ila jabalin har sai da suka je wani kogo ko wani dutse kai yu'rafu bi jabali saurin an san shi da sunan wato ana kiransa jabal saur wa huwa jabalun shamikhun babban dutse ne ina hmm, nan har zuwa yanzu mutane sukan je a ziyara su ga yadda wurin yake har kogon gashi kamar yadda yake faɗa mana nan yace wa'ibu tariqi mai wahalar hanya ma'ana wuri ne da kai in ka ganshi yanzu aka ce maka ta nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau za ka yi mamaki ga yadda ya hau ga yadda ya hau kogon wasu sun ɗau hoton wurin wasu kuma sun je da kafarsu sun gani yace sa'bul murtaqa a wuri ne mai wahalar hawa shi kansa hawan wahala ne da shi saboda mai duk ya yi tsaddaba min da kar a zo a gane cewa nan ya hau sai a ce kai ai ba zai iya hawa nan ba to nan din suka hau suka shiga kogon zu jarin kabiratin da manya manyan duwatsu kuma fa hafiyat qadama rasulullah sallallahu a rasulillah sallallahu alaihi wasallam har sai da ya zama wato kafar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ji wani abu kamar na ciwo shine hafiyar ya zama cewa kasancewar yana tafiya ba takalmi yawwa to sai da ta ya zama ta dan tsatsage wakila wasu kace bal kana yamshi fi tariqi yana tafiya ne a hanya ala atrafi qadamaihi wasu suka ce dalilin abin da yasa kafar ta dan tsatsage kasancewar yana tafiya ne akan gefen kafar saboda kokarin ya koye tafinsa kar a gane alamar cewa ta nan ya biyo mun fahimci abin sai ya zama ka inji wasu kenan wasu malaman sirri abin da suka faɗa kenan maimakon ya tafi tafin kafarsa haka a shimfiɗe sai ya rika tafiya a kaikaice yadda ba za a gane wannan kafar mutum ba ne yadda za a biyu in ji dai wasu yadda suka faɗa ba a ambaci wato isnadin wannan magana da yadda hakika ta zo ɗin duk da yake asalin maganar ya samo ta ne daga muktasar sira na sheikh abdullah ibn muhammad bin abdul kamar da ya faɗa ya yi amfani dama da wannan littafin a cikin masajin ɗinsa yawwa to shine sai ke cewa wakila balkana kana yamshi fi tariqi ala atraf qadamayhi kay yukhfi atharahu dan ya koye alamun takun kafarsa fa hafiyat qadamahu dan haka shi yasa har kafarsa ta karkace ta tsatsage wa ayyan ma kana yadda dai duk ta kasance ma yadda ma ko ma meye ma'ana duk ma dai ko ma me ya faru in ji malamin yace faqad hamalahu abubakar sai da abubakar radiyallahu anhu ya dauke shi baki ɗayansa sallallahu alaihi wasallam abubakar ya ɗauke shi shi na balaga ilal jabal lokacin da suka je wannan wato dutse ɗin saboda tsabar tausayinsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tsabar wato kokarin ya kiyaye shi wa tafiqa yashtaddu bihi ya dora ya rika wato komawa jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana tsananta kulawarsa da shi shine ma'ana yashtaddu bihi hatta taha bihi ila garib har sai da ya kai zuwa ga wato suka samu wani kogo fi qimmatil jabal a can saman dutse ɗin urifa fi tarihi bi ghari saurin wanda a har zuwa a yau a tarihi aka san wannan wuri da sunan wato jabal saur ko kuma kai azari saur wato kogon saur sunan kogon kenan abubakar ya ɗauke shi ya tafi da shi yana hawa da shi yana hawa da shi har suka shiga wannan wuri sannan suka zauna a kogo din wannan da ya dauko shi daga muktasar sira na sheikh abdullah bin muhammad bin abdul kamar yadda ya bata mana a baya tsayi wani kuma ko wata matashiyar daban duk da wannan wata matashiya ce akwai magana sosai haka a kanta yana cewa iz huma fil zabi <clears throat> wannan ya sa mata wannan unwani dan ya bayyana mana menene ya auko a cikin wannan kogo gwargwadon riwayar da ya amfani da ita yawwa abin da ya faru tabbas a wannan kogo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun shiga kogo tare da Abubakar radiyallahu anhu kuma har ya sami damuwa a lokacin ya dan razana saboda rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin har manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce masa la tahzan inna Allah ma'ana wannan da nassin alqur'ani Allah madauke ba mu wannan labari ko iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce wa sahibinsa sahibi haka Allah ya kira shi wane ne sahibinsa duk al'ummar da take kallon alƙibla ta ce Allahu akbar sawa'un kowace irin hanya take bi ta yadda cewa abubakar shi ne wannan sahibi Yau, da mai san abubakar da mai kin abubakar Yau, don haka nassi ne ƙuru-ƙuru cewa ashe abubakar Allahu anhu lalle abokin manzan Allah ne sallallahu alaihi In inkarin wannan shi sa malamai suka sa inkarin wannan maganar <clears throat> mutum ya ce ai abubakar ma ba sahabi ne ko ba abokin manzan Allah bane ne alaihi salama to karyata alkur'ani ne kafirci ne duk musulmin ne ya yarda da alkur'ani to dole yadda yarda abubakar abokin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam to kasancewar wasu masu iyayya ga abubakar musamman masu bin addinin shi'a za ga cewa maganar su kullum ita ce eh an ji din abubakar din ne to amma ai matsoraci ne wai tsoron da yake razana yake saboda kada annabi sallallahu alaihi ya tona masa asiri dama annabi ya jawo shi ne sun taho tare wai saboda tsoron sa in ya bashi tare da sahabbai suka tafi zai bata masa lamari a madina shi yasa ya dakatar da shi yace saurara za mu tafi tare wani amin zantan mun faɗi wannan zancen ko da irin wannan tuhuma ta rashin hankali domin duk in ba dabba ba ba mai faɗin wannan mai hankali Allah ya faɗi zance ka zo ka ce kuma ga wani tawili naka kuma kawai saboda tsabar adawa ba saboda kana da dalili daga Allah din wanda ya halicci annabi ya halicci abubakar ba ba kuma daga manzan Allah suna alaihi da abin ya faru tare da shi ba ka shiga zuciyarsa ba babu duk duniya ba inda za ka kawo nassin da aka faɗi wannan magana sai dai saboda adawa su dama da yake masu eh, wannan addinin asalin adawa su ga musuluncin ne shi kansa amma aka rasa yadda za a soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din sai a rika sukar wanda suke tare da shi kamar yadda Abu Zur'atul Razi da al-Imam Malik yake faɗa cewa ai dama suna sukan sahabbansa ne saboda a soke shi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda masu hankali za su ce ai law kana rajula khairin lakana ashabuhu ashab khairin da mutumin kirki ne wai da abokansa sun zama wato mutanen kirki amma saboda mutumin banza ne shi yasa abokansa suka zama mutumin banza wannan shine sakamakon da suke so mutane su samu amma in ba haka ba duk mutumin kirki to Allah maɗaukaki baya zaɓa masa sai mutumin kirki ya zama abokinsa kuma ballantana shugaban mutanen kirki na duniya tun daga farkon halitta har zuwa ƙarshen duniya ba a yi irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kawai sai a zaben masa mutanen banza a kewaye shi da shi a ce su ne abokansa wannan maganar tuhumar Allah ce kuma tuhumar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya kamata mutumin da ke da hankali ya tuba daga irin wannan tunani ya koma qur'ani ya koma hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukaki ya kyauta to shine nan sai malami ke cewa walam man tahaya yayin da suka kai ga ilal zuwa ga wannan kogo qala abubakarin sai abubakar yake cewa wallahi la tadkhuluhu hatta adkhula hatta adkhula qablak Ita wallahi ba za ka shiga ba har sai na riga ka shiga hmm. fa in kana fihi shay'un asabani dunaka inda wani abu a ciki ya same ni ba kai ba hmm. fa dakhala sai ya shiga ciki fa kasahahu ai fa kanasahu ma'anar ka sahahu ai ka nasahu me ma'anar ka nasahu yayi ma'ana sai ya shiga sai ya share shi wa wajada fi janibihi saqban a gefen kogon sai ya sami wani ɗan rami fa shaqqa izarahu sai ya mayafinsa wa saddaha bihi sai toshe bakin wannan ramin da shi wa baqiya minha ithnani fa alqamahuma rijlaihi suƙuban ne a shi jam'i ne na ba suƙubatan ba da guda ɗaya ne to ya toshe kaga a ke nan jam'i ne mana akwai wasu banda wannan da ya toshe da mayafinsa to akwai wasu sai sa kafafunsa ya tokare wato ya toshe bakin ramin da waɗannan a ƙafafu nasa shine mana fa alqamahu ma sai cusa ƙafafunsa a ƙofar ramukan sun maƙala ne rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shigo fa dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa wada'a ra'sahu fi hijrihi wa nama ya kuma sanya kansa shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya sa kansa akan wato cinyoyin sayyidina abubakar ya kwanta har yi bacci akan haka hmm. falada ga abubakar falubi ga sai aka sari abubakar a kafafun nan nasa guda biyu ma'ana maciji ya sare shi yau minal jihur daga wannan wato rami din walam ya taharrak amma man shi abubakar radiyallahu anhu bai ko motsa ba makafata an yantabi a rasulullah sallallahu alaihi wasallam don tsoron kada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka daga bacci yana rike haka maciji ya sare shi fa saqatat dumu'uhu ya zama guminsa yana ɗigowa ala wajhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zama cewa gumi yana ɗigowa daga fuskarsa saboda wannan zafin dafi da yake samunsa ya zama gumin nan da ya lullube fuskar abubakar yana ɗigowa ya ɗigo akan fuskar manzo sallallahu alaihi wasallam faƙala a lokacin ne ma ya farka sai ya ce malaka ya ababakar me ya same ka ya abubakar qala ludirtu ai an tare ni ma'ana maciji ne fidaka abi wa ummi uwata da ubana fansa gare ka ya rasulullah fatafala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi tofi ya tofa a kafar inda aka sare shi fa zahaba ma yajiduhu sai duk abin da yake bi din nan na zafi na dafi da menene duka sai kama hanya ya tafi ma'ana Allah madauki ya cire abin take a lokacin to mun ji da wannan kisa kamar da take amma hakika kamar da malamai masu mai da hankali kan harkar riwaya suka ce wannan kissa da aka ambata a wannan wuri ba ta samu tsallakewa mahangar malaman hadisi kasancewa ce ta inganta iya wannan abu wannan kissar maganar macijin da toshe kafa din da sauransu iya wannan yawa maganar an shiga kogo tabbas amma iya wannan din a kissa ce mawdu'a ba ma da'ifa ba in ji malaman hadisi yau sun ce mawdu'a ce afatuha matsalar wannan riwayar wani bawan Allah ne sunansa Abdurrahman ibn Ibrahim rasibi shine ya kirkiro ta yawa zahabi al zahabi ya faɗi a cikin mizanin al-I'tidal yana cewa ata bi khabarin batilin tawilin wannan mutumin ya zo da wani labari mai tsawo kuma wanda yake karya ne ba shi da asali yawa ce wa huwa wa huwa al bihi shi ake tuhuma da wannan labarin wa ata an furat ibn sa'ib shi dai wannan mutumin har yanzu ya ruwaito wani labarin an furat ibn sa'ib daga furat dan as-sa'ib an maimun ibn mihran daga maimun dan mihran a wannan ne an fasiya ibn muhsin an abi musa al daga abu musa al-ash'ari bi qissatil ghari shine ya ruwato wannan kissa ta kogo abin da ya auku a kogo tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da abubakar a wannan lokaci yace wa huwa shibhu wab'u turuqiyyati yace wannan yayi kama da irin kirkire-kirkiren da masu wato turuqiyya an ce turuqiyya yana nufin masu bin su dariqun sufaye a harkar maulidi sukan kirkiro su fada in ji al'imamu zahabi shi faɗi wannan yawwa sai ce furatu bin sa'ib furatu bin sa'ib din nan an maimun bin mihran al'imamu bukari ya ce munkarul hadisi duk hadisin da kaga an ce furatu bin sa'ib ne ya ruwato daga maimun bin mihran ya ce wannan hadisi munkar hadisi aka ce munkar anan jidda jiddan alƙalla abin da zaka faɗa kenan a kansa yau za ka sun yi maganganu akwai maganganu da yawa ban ɗauko mana su ba dangane da wannan riwayar hakika da ita da riwayar cewa akwai lokacin da suna kogon akwai kawai nan da nan allah maɗauki ya ƙirƙiro ya alici wani gizo-gizo ya toshe bakin ƙofar ya zama cewa ba su iya ganin abin ba bayan kuwa sun shiga wurin kaga duk kogon da aka ce an shige shi in dai an shiga to ko da akwai gizo-gizo a wurin ai zai yaye ko ba haka ba to amma suna ciki kuma sannan sai Allah ya zubo gizo-gizo a bakin ƙofar lokacin da kafirai suka zo neman su suka zo har kofar kogon sai zama sun ga gizo-gizo wannan yanar suna ganin yanar sai wani a ah, kai ba zai yiwu a ce wannan wurin akwai mutum ba bayan ba wata kofar sai wannan inda akwai mutum a ciki to dole zama ya shiga ne in ya shiga ko zai kwashe wannan yanar shi kenan sai suka tafi yi wannan kisar tare da wannan duka malamai suka yi musu wannan hukuncin cewa asali in an bi maganar a isnadi wannan ba su inganta ba wannan baya rage komai daga cikin isa da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ya faru akan hijira ko ba haka bane yawwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai an kirkiri wani abu wanda bai faru ba a ga wata mu'jiza akan harkarsa Allah madaukaki ne masa mu'jiza da komai bal yayi masa ma da yawa to ko da wannan ko ba wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan da matsayinsa da sa babu wanda ya kai shi daraja kuma ba sai an yi irin wannan abu sannan a tabbatar da abun ba amma dai ya shahara a littafin kissa an faɗe shi yawwa ah, shi yasa yake da muhimmanci yan uwa ɗaliban ilimi mu gane waɗannan shi ambatan abu a cikin littafi a ce ka je ka samu littafi kaza ka buɗa za ka ga kaza ba shi ne fi muhimmanci ba babban abu in aka buɗa din aka gani ya zama cewa wannan abun an samu shi ta hanya mai kyau shi ne babban abu za ka ga wasu mutane eh, waɗanda ba su damu da harkar hadisi ba duk da yake dai bai wafe Allah maɗaukaki ya yi wa mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kaɗai suka damu da su nemi maganar da aka dangana wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta inganta ko bata inganta ba saboda dama su ne mutanen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su suka damu da sunnarsa da hadisinsa amma waɗanda dama tan asali zaka ga suna da wasu abubuwa da suka fi baiwa muhimmanci wani yana faɗa tsakani da Allah ka duba ga ɗabi'ar dalilin da yasa za ga cewa wasu mutanen da ba masu bin sunna ba ba su san waɗannan abubuwan ba har sai yasa wani ma ji an ce ga wani hadisi an ce za'ifi ne sai ya ce wai yanzu ai maganar ai maganar hadisin da'ifin ya fi maganar ka ai ba cewa aka yi wannan wai in dai maganar annabi ce wai ko da ifi ya ce ai ta fi taka magana to kaga wanda yake ya san ilimin addini ya san ilimin hadisi ba zai faɗi wannan maganar su ne abinda ake faɗa shi ne malaman hadisi ba su yadda cewa annabin ya faɗi wannan maganar ba shine zancen amma da ya tabbata annabi ya faɗi abu kaza ai kowaye mutum bai isa ya ce ya karyata wannan maganar ba kuma ya ce wai yana son annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba haka ba don haka in dai ya tabbata annabi ya faɗi magana to dole duk musulmi ya sallama ta in ko malaman hadisi waɗanda harkar su ce su suka san malaman da suke ruwaya za a san wannan mai hadda ne mai kyau wannan ba mai hadda ne mai kyau ba wannan ana tuhumar ma aqidarsa ba a yadda da aqidarsa ba ba daidai bane haka kowa a karɓi maganarsa kawai mutum ya kirkiro abu ya kawo mana ya sa mana a cikin addini bayan malamai sun bincika sun gano cewa asali ba shi da asali to bai kamata a ce komai sai a karbe shi ba ta wannan mahangar ake magana an kaji an ce hadisi za'ifi bai inganta ba ma'ana ana tuhumar wannan maganar ba a yadda cewa ta je ko an samo ta ne daga annabin ba da an samo ta daga annabi ashe wajibi ne kowa yarda da ita mun fahimci abu yawa to wasu saboda kasancewar wannan harkar ba su sa ta a gaba ba shi sa za ga ba su san waɗannan irin mustalahat ɗin a ce wannan da'ifi wannan munkar wannan kaza wannan kaza ba shi sa za ka ga suna cewa ai dan me za a rika sokewa abin da ake faɗi dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ana kakkabe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙaryar da aka jingina gare shi ne abubuwan da aka faɗa da ba daidai ba akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaman hadisi shine suke kakkaɓewa su a wannan banda wannan wannan ma banda wannan saboda wannan ba tsafta ai bai kamata mu dangana annabi sallallahu alaihi abin da yake gazanta ba ko ba haka ba yawa duk abu mai tsafta shi kadai za a dangana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dan dai a fahimci yadda malamai sukan yi waɗannan abubuwan ne ba wai da sarrai bane a zaɓi wannan a kawar a zaɓi wannan a yadda da shi ba haka bane yawa babu tafiyar da take da adalci irin tafiyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dinda ma shine asalin addinin da Allah ya bar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mutanen duniya gaba daya akai waɗanda dai suka yarda da shi abin da ya mutu ya bari din nan ita ce sunnar ta din nan to duk wanda ke kan wannan za a ga ya fi kowa adalci shine in dai har yana bin abun yadda ya kamata to za a ga cewa yana da adalci adalci ta hanyar ne ba zai dangana wa mutum abin da bai faɗa ba ce ya faɗa duk gabarsa da mutum to ba zai wa mutum ƙarya ba wannan bangare wato wallahi ba karamar manƙaba ba ce ba karamar daraja ba ce ga mai bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya isa a yi masa ƙarya haka kawai a ce an ƙirƙiro ƙarya an faɗa masa kawai wai saboda gaba babu yawa don ba a buƙatar yin haka ɗin magana ta gaskiya ita ce abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a faɗe shi abin da bai tabbata ba a ce wannan bai tabbata ba ba kuma saboda kiyayyar manzon Allah ba a'a saboda tsaftace maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kada a dangana masa abin da ba daidai ba mun fahimci wannan abin insha Allah yawwa to sai kuma malamin ke cewa <clears throat> wa kamuna fil ghari suka buya a cikin wannan kogo salasa layalin kwana uku ko dare uku lailatul juma'a shine da kwana uku din da daren juma'a ran yaushe kenan yawwa dama ran alhamis suka fito daga gida ko yawwa kaga sun kwana daren juma'a wa lailatul sabti da daren asabar shine ran juma'a da daddare wa lailatul ahad da kuma ran asabar da daddare wato daren lahadi yawwa to waɗannan dare guda uku ma'ana da safiyar lahadi kenan suka fita daga kogon mm. wa kana abdullah ibn abi bakrin yabitu indahuma abdullahi dan abubakar a lokacin yana nan shine yakan kwana tare da su a kogon qalat aisha wannan mun karanta shi makon da ya gabata daga cikin bukhari ko aisha ta bamu labari radiyallahu anha tace wa huwa gulamun shabun saqiful laqin yawa tace saurayi ne wayayye kuma mai kaifin hankali mai saurin fahimta fayudliju sai ya fito duk inda aka ce adlaja shine fita abin nan fita da daddare yawa tafiya cikin dare shine idlaji mm. yau fayudliju min indi min indihi ma bi sahar sai ya fito daga wurin su wato a ƙarshen dare in an ce sahar ana nufin ƙarshen dare dab da alfijir zai keto yau sai fito fa yusbihu ma quraishin sai wayi gari tare da quraishawa kaba'itin bi makka a makka kaba'itin kamar da ya kwana cikin su wannan duk mun karanta yau ina ga kawai mun ce fala yas fala yasma'u amran yaktadani bihi ba zai ji wani abu ya ake nufi da yaktadani bihi kwanan mu bakwai da karanta yau hmm? ce a'a so nake in ga kuna bin abin da ake faɗi ku sa masa alama ko kuwa da ne mun karanta wannan daga sahih bukhari daga kaidi ne ma'ana ba zai ji wani abu da ake musu kaidi da shi ba yawa illa a wa'ahu har sai ya ya haddace ko kuma ta mun karanta wannan aiko? zai zo ya zauna a makka yana sauraron abin da mutanen makka ke faɗi in ya ji wani makirci da ake kullawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar to sai ya rike shi ya haddace dama an ce menene shi mai kaifin hadda ne yawwa to sai ya rike hatta ya aciya huma bi khabari bi khabari zalika har sai ya zo musu da wannan labari din hina yakhtalitu dhalam lokacin da duhu ya takuda da hasken wuni ma'ana in dai lokacin wato magariba tayi sai baro gari ya dawo wurin su wa kana yar'a alaihima amir ibn fuhaira amir ibn fuhaira yana musu kiwo maula abubakar yana musu kiwon min hatan min ganam wato wani yanki na dabbobi wato abin nan wasu tumaki a fayuri hahuma alaihima sai ya yammatar da su a wurinsu ma'ana ya koro su da yamma su je gindin wannan kogo su zauna duk kun ji wannan ko yawwa a sai ya zama cewa hina a yace hina tadhabu sa'atun min al-isha lokacin da dare bayan isha'i a fayabitani fi rislin sai ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar su kwana a cikin wato suna tare da shine ma'anar su kwana a cikin ma'ana suna tare da nonon su mai dumi da suka tatsa an sai risil ana nufin nono mai dumi yawwa wa huwa labanu min hatihi ma shine nonon wannan dabbobin nasu wa radifihi ma shine nonon da aka tsima shi aka sa wani abu domin ya zama kindirmu kamar da muka karanta a wancan wannan tafsirin ibnu hajar ne wanda muka karanta wancan mako hatta yan'iqa biha amir ibn fuhaira bi ghalasin har sai idan gari ya waye duhun dare da hasken wuni ya sun cakuɗa ma'ana daidai lokacin da ake tada sallar asuba kuma da manzo Allah sallallahu alaihi aka ba mu labarin cewa kana ne yusalli alfajra bi ghalas yana sallar asubahi bi ghalas ghalas shine haduwar dare da wuni duhun dare bai gama tafiya ba sannan kuma hasken wuni ma'ana hasken safiya ya haɗu tare da wannan wato duhun dare in shi ake ce magana to a lokacin aiku shi Amir ibn Fuhaira sai ya wata ƙara ya yi wani wato kira ya kira waɗannan dabbobi sai su kuma su bi shi wato sai koma da su wurin kiwo in suka kiwo maimakon su koma maka sai su dawo wato gindin dutsen da su manzo sallallahu alaihi sallama suke yaf'alu zalika fi kulli lailatin min tilka layali salat yana aikata wannan a kowanne dare guda uku daga cikin wato dararen nan da manzon Allah sallallahu alaihi sallama da Abubakar suke cikin wannan kogo wa kana Amir ibn Fuhaira yatba'u bi ghanamihi athara Abdullah ibn Abi Bakr Allahu akbar kun ji kuma wata dabara shi Amir ibn Fuhaira wannan mai kiwon idan abdullahi dan abubakar din ba ana cewa yana zuwa ya kwana tare da manzo da kuma manzo Allah sallallahu alaihi sannan ya koma gari ba idan dab da gari zai waye yawa to ai idan aka yi wannan saboda gaba ɗaya wurin duk sahara ne ba kwalta ba ce ba ciyawa ba dole za a ga kafa ko to shi saboda dabara sai ya biyo da awakin nan ko tumakin nan sai su biyo hanyar da abu wannan abdullahi bin abubakar nan ya biyo saboda a ɓadda sawun tafiyar sakar a gane inda ake zuwa mun fahimci abin yawwa to shine yake faɗa sai ke cewa a ila makata yu'affiya alaihi dan ya zama cewa ya lube don aka ce Afiya shine abu yana nan ka lullube shi yawwa don ya lullube masa matakin ko wuraren asar din da ya tattaka wannan daga ibn hisham wacce riwayar bukhari din mun gama ta kun ga ya muku alama ai ko inda yace min tilkal layali salas nan inda riwayar bukhari ta tsaya abinda aka kara kuma daga sirar ibn hisham ne cewa yana bin bayan kafafun abdullahi ibn abubakar ya ce amma ƙuraishun amma su ƙuraishawa a faƙad janna jununuha su ƙuraishawa hankalinsu ya gama tashi shine ma'ana janna jununuha haukansu ya gama cika sun haukace sun ruɗe sun rasa inda za su sa kansu muhammadu dai sallallahu alaihi wasallama ya fita ya ci nasara su kuma sun faɗi abinda ba sa so ya auku dole ku a ce janna jununuha yawwa ya ce hina ma ta'akkada ladaiha yayin da ya tabbata gare su iflatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kubutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kafce da daga gare su daga hannunsu sabah wato wayewar wannan dare da suka zo suka wato sabaha lailati tanfizil mu'amara washe garin daren da suka tsara za su zartar da wannan makirci nasu da suka tsara fa awwalu ma fa'alu bi hadha sadad da suka fara yi a wannan lokaci annahum darabu aliyan ba sun kamo aliyu ba suka ce a da dai haka ne bari su azabtar da shi sai ya ba su labari shine suka rika dukan aliyu radiyallahu an wa sahabuhu ila kaaba suka ja shi haka a ƙasa har zuwa ka'aba maimakon ya taka da kafarsa suka ja shi suna jan mutum a ƙasa kuma irin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yawa wa habasuhu sa'atan suka daure shi wani lokaci allahum yanfaruna bi khabariha bi khabarihima wai la'alla wannan allahum ana nufin la'allahu hmm, wata hanya ce ta faɗin la'alla ma'ana watakila ko sa samu nasarar su samu labarin su daga bakin aliyu wannan shi kuma ya samu shi ma daga tarihin tsabari ita wannan riwayar take yawa walamma lam yahsilu min aliyin ala jadwa yayin da suka ga ba su samu wani abun amfani ba shine jadwa ba su samu wani abu da zai musu amfani ba na labari daga aliyu radiyallahu an ja'u ila baiti abi sai suka zo gidan abubakar radiyallahu anhu wa qara'u babahu suka kwankwata kofar gidan fa kharajat ilaihim asma'u bintu abi sai asma'u yar abubakar matar wato kafin lokacin ba a wurin da ita bin da muke matar Zubair bin al-Awwam mahaifiyar Abdullah bin Zubair yawa sai ta fito tana karam tana buduwa lokacin faqalu laha sai suka ce da ita aina abuki ina babanki qalat sai ta ce la adri wallahi aina abi tace wallahi ni ma ban san inda babana yake ba farafa abu jahl yadahu yawa za a yi ta'adda kenan abu jahal sai daga hannunsa wa kana fahishan khabithan kuma mutum ne dama wato mummuna fahishi wajen maganarsa zai maka alfasha ma'ana maganarsa ba ta da daɗi ba ta da tsafta aikinsa ma ba shi da daɗi ba shi da tsafta kuma sannan <clears throat> mai mummunan hali ne falaqama khaddaha sai ya mari kumatinta ya mare ta a kumatu Matan wani irin mari mai ƙarfi wanda yake faraha min haƙurtuha wanda har sai da ɗan kunnanta ya fito ya faɗi saboda ƙarfin marin da ya mata hmm. kun ita ma ta samu rabanta na wannan wahala a hijira ko ba haka bane yawa wannan riwayar ita kuma ita ma daga ibn hisham ya dauko ta yace wa qarrarat quraish quraishawa suka qarrara an ce suka qarrara suka yanke hukunci suka yi shawara suka gama ra'ayin su akan cewa abinda za su shine yace fi jalsatin qari'atin a wani taro na gaggawa shine jalsa qari'a ayi emergency taro yawa musta'jala da gaggawa suka qarrara cewa istikhdama Jami'in wasa'il za su yi amfani da duk wata hanya allati yumkinu biha alqabdu ala ar ba su damar su kama waɗannan mutum biyu duk hanyar da za su samu su kama mutum biyun nan lalle sai sun yi wannan ita ce shawarar da suka yi fa wada'at jami'a turuqi an jami'a turuqi an-nafizat min makkah suka sanya duk hanyoyin da za a iya bi daga makka a tafi madina fi jami'il jihati da dukkan wato bangarori guda hudun nan gabas da yamma kudu da arewa duk hanyar da za a fita daga garin maka a kama hanya a je madina suka sa ta tahta al-muraqabati al-musallahati shadida suka sa ta karkashin wato muraqaba surveillance a kula sosai kulawa mai karfi kuma mai makamai da tsanani shine al-musallaha an ce musallaha su masu tsaron suna da makami kuma a shadida muraqabar kuma mai tsanani har yanzu yace kama qarrarat kamar yadda suka yi shawarar i'ta'u mukafa'a mukafa'a suka yanke cewa za su bada mukafa'a sakamako za su bada lada za su bada wato wani abu qadruha mi'atu naqa za su bada wato raƙumi ɗaiɗai haɗari ga duk mutumin da ya kawo musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abubakar badala kulli wahidin huma a kowanne ɗaya daga wato daga cikin su ma'ana kenan raƙumi na ɗari biyu kenan kowane mutum kamar kuɗin diya suka bayar kenan domin dama ita ce biya a wancan lokaci kuma har musulunci ma ya tabbatar da abu har zuwa yanzu yawa ma'ana duk mutumin da ya kawo abubakar rabiyallahu anhu ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko da rai ko ba rai to za a bashi raƙumi ɗari yawa liman yu'iduhu ma ga duk mutumin da zai dawo da su ila quraishin da quraishawa hayyaini aw mayyitaini ko da rai su biyun ko suna da rai ko kuma a mace mm. Ya ce, a ka'inan mankana kowane ne shi wanda ya wannan kokarin za su bashi haka suka da wannan sanarwa Ya ce, wa na izin a wannan lokaci jaddatul fursanu wal musatu kasan kuma mutane yawa kowa yana da kwaɗayin ya samu dukiya laƙumi ɗari a gun larabe ba ƙaramar dukiya ba ce yawa miliyoyi ne a zamanin yanzu yawa sai yawa shi ne ke faɗin cewa a lokacin duk mahaya suka mai da hankali suka yi kokari shine jaddat mm, suka zabura da himma mai karfi wal musa haka nan masu tafiya a kafa wa asar da mutanen da suka iya gane wato alamun tafiya akwai wasu mutane su kuma ƙwararru ne in suka duba ƙafa inda aka taka za su yi wannan kafar wani ce wannan ilimin wani ilimin ana ce masa ilimin ƙiyafa sunansa kenan da larabci ƙiyafa ake ce masa su kuma banda gane hanya kawai za su gane kafar mutum idan suka kafar ka yanzu za su ce wannan kafar ta wane ce dan gidan wane asalin sa wannan kafar irin ta wane ne sai su faɗi kakanka na wajen biyar da ya wuce in sun san shi sai sai wannan asalin mai wannan kafar lalle jinin wane ne wannan kafar wannan shi ma ilimi ne ba tsafi ba ne. Yawwa, akwai masu yin sa a wancan lokaci din to akwai kuma masu bin hanya su gano wannan kafar ta wani ne har a faɗi don a iya ganowa yawa kusasu al'asar ko fitalab dukan su waɗannan suka dunguma fitalab wajen neman a waɗannan mutane wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da abubakar radiyallahu anhu wantasharu fil jibali wal wudiyani suka wawwatsu kowa ya bazama shi wantasharu aka bazama fil jibali a duwatsu wal wudiyani da kwari kwari iri iri walwihad alwihad shine al'ardul munkhafida kasa da take rami kamar ka ce duk wani kwari aka bi wadi daban yana da bambanci da alwihad alwihad jam'i ne na alwahdi da ba alwahdi da haba da ka karanta a hannunka alwahdi da haba ba yawa in aka faɗa nufin wurin da yake yayi ƙasa ba daidai da sauran ƙasa ba ma'ana kwari dai da muka san da za a iya ce masa kwari kamar ba ga kwarin a waje ba muna da shi to irin wannan kun ga ai wannan shi yana da bambanci da abin da ake ce ma wadi wadi kwari ne amma a tsakanin duwatsu inda za a iya zama a huta akan hanya mun fahimci wannan bambancin wadi da alwahad kenan yawa sannan ce wal hibabi al hibab shi kuma jam'in al ne shine al jibal al wato dutsen da yake ya miƙe haka ma'ana za ka ga ya miƙe a tsaye ba ne da shi ba haka yake a kwance kamar flat za a iya hawa a kwanta a huta yawa mutum in yana gudu ya samu irin wannan zai iya hawa ya buya ya yi shimfiɗa ma ya baccin sa washe gari ya tafi to ne shi ake ce ma alhabba yawa mun gane wannan in kun rubuta ma'anar kenan yace lakin min duni jadwa amma gaba ɗaya babu wato wani amfani ba su sami komai ba ba su samu kowa ba wa bi ghairi a'idatin babu wani sakamako da za iya ambata a'ida ana nufin babu natija ba sakamako sun je sun sha wahalar banza sun dawo ba su samu manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama da shi da abubakar wa qad wasala al mutariduna ila bab al ghar kuma wannan masu neman nasu su masu neman wadan manzon Allah sallallahu alaihi da abubakar sai da suka je har bakin kogon wannan ya tabbata sun je har bakin kogon walakin Allah ghalibun ala amrihi amma Allah mai rinjaye ne akan lamarinsa wato ya fi karfin kowa rawal al-bukhari al-imam bukhari ya rawaito an anas daga anas bin malik an abi bakr daga abubakar radiyallahu anhu qala yana cewa kuntuma ma annabi na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fil ghar a wannan kogo farafa'tu ra'si sai na daga ido na yawa na daga kai na kai fa idza ana bi aqdamil sai ga ni dabda kafafun waɗannan mutanen a shekinan kaga kogon ƙasa yake ko da in an shiga kogon ƙasa za a yi don haka da ya daga kansa haka sai gashi dab da kafafunsa suna ta leƙe suna da wani zai tsuguna ya haka da ya hango su a ciki Allah maɗauki sai ya hana su su sunkuya har su leƙa ciki to a lokacin shine sai ke cewa abubakar ke cewa ya faƙultu sai na ce ya nabi Allah ya annabin Allah wa fi lafzin ayawa ce law anna ba'dahum ta'ta basarahu da a ce ɗaya daga cikin su zai sunkuyo da idansa wato ya ƙasa haka to da zai gamu ya ce a ra'ana da ya gamu kala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce uskut ya ababakar yi shiru ya ababakar isnani Allahu kuma mutum biyu ne mutum biyu ne fa kawai kuma Allah ne na ukun su dan me zaka damu kada ka tada hankalinka wa fi lafzin a wani lafazin cewa ma zan nuka ya ababakar bisnaini Allahu huma. menene zatanka ya abubakar ga mutum biyun da su kaɗai ne Allah ne na ukunsu Allah in aka ce Allah an gama zance nan ne kariya daga gunsa take tsarewa daga gunsa take iko daga gunsa yake babu mutumin da ya isa ya cuce ka in aka ce Allah ya tsare ka ko ba ka bane yanzu kowa daga cikin nan ba so yake Allah tsare shi daga wani makirci ba to in aka ce Allah na tare da kai kuma waye zai zo gare ka babu wanda ya isa za ku ne sai kwantar masa da hankali shi kuma abubakar dama damuwarsa da abin da ke daga masa hankali menene kada dai a kama su a cimma burin nan a kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya san kashe shi za su nan ya zama musulunci ya kare shi ne abin da ya damu abubakar ba zancen shi rayuwarsa ba mun fahimci abin shi sa har tafiyar da suke yi ruwayoyi sun zo ya dawo ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma wannan gefe ya koma ta gabansa ta bayansa duk tsoron kada wani ya zo ya kawo hari a lokacin rayuwar annabin ta fi tasa muhimmanci a lokacin nan hmm. wannan shine abokantaka kuma hakika shine imani yace wa qad kanat mu'jizatan akrama Allah biha nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wannan abin da ya faru mu'jiza ce wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya karrama shi ya girmama shi da ita lalle Allah yana son manzansa kuma Allah ya yi nufin addinin nan nasa sai ya kai gaci inda Allah yake so shi yasa da ya ba da dama an kama shi ko da gaba ɗaya tarihi ya ƙare shikenan da ba a komai ba ma an same shi an kashe shi hmm. Allah madauki bai ba da wannan dama ba kuma sannan ya hana su su leƙa wannan wuri su gani faqad raja al mutariduna hina lam yabqa bainahu wa bainahum illa tun ma'duda yayin da ya zama ba abin da ke tsakanin su sai takun kafa yan kaɗan kawai da sun taka ɗaya biyu uku sun leƙa ƙasa da sun gama abin da suke so sun samu ya ce amma haka suka koma su waɗannan masu nema ɗin ba su samu manzan Allah ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to sai mu tsaya a nan inda za mu tashi mako mai zuwa shine fi ka ilal madina abin da ya auku bayan sun fito daga kogon akan hanyar su zuwa madina akwai su abubuwa su ma da suka faru za mu ji waɗanne ne suka inganta wanne ne ba su inganta ba da kuma darussan da za mu samu duka a cikin insha Allah muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana ilimi mai amfani kuma sannan <clears throat> ya ƙara ba mu wato tabbata akan wannan addini na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya ƙara mana basira allah ya ƙara mana wato tsayawa akan abin da muka yarda da shi na addinin gaskiya na hanyar manzon allah sallallahu alaihi wasallam allah ya ƙara mana haɗin kai allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali duk cikin mu wanda duk Allah madauki yasa yake da wata bukata ta alheri muna roƙon ya Allah ya Allah ka biya masa wanda kuma ke da wata damuwa ko a jikinsa ko a jikin wani dan uwansa Allah subhanahu ta'ala ya warware masa ita Allah ya ba kowa lafiya da zaman lafiya da abin da za a ci a karkashin lafiya wa asru da awana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi